يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka a ci gaban karatunmu na wannan littafi sujudu sahawi na fitaccen malami muhammad salih al-ithaimin allah ya ji kansa da rahama muna nan a shafi na takwas inda za mu tashi a kan inda mana yake cewa wala ya kulu shakku fi salati min halayi an ga wajen ko? ma da yake cewa wala ya kulu shakku nan dai da na faɗa nan za mu tashi sai ka zo karatun da inda cewa wa amma shakku fi gairi hadhihi almawadi at-thalatha fa innahu mu'tabar ko kwanto ba a gurare ukun nan da bayanin sai gabata ba ka ga da damin to wannan kokwantan abin la'akari da shi to shine za mu shiga kokwantan da ake la'akari da shi mala ya ce wala ya kudu shakku kokwanto bai kubuta fi salati a cikin sallah min halaini daga zamawa a cikin hali biyu in bai zama wannan halin ba to zai zama wannan in dai mutum ya kokwanto a cikin sallah to ɗayan biyu ne su ne zai fara alhalatul ula hali na farko daga cikin yanayin yadda kokwantar mai kokwanto a sallah yake kasancewa an ya da ho ahadul shi ne a samu rinjaya ɗayan al'amura biyun da yake kokwanto a kansu a tare da shi mutum ya kokwanto a sallah amma ya samu rinjayen cewa ƙarfin kaza ya fi kaza akan abubuwan da yake kokwanto a cikin sallah mala ya ce fa ya amalu bai ma tarajjaha inda to ya tashi a sallar sai ya aiki da abin da ya rinjaya gare shi fa yutimmu alaihi sai ya cika wato ainihin sallar tasa akan wannan abin da ya rinjaya fayatimmu alaihi fayatimmu alaihi salatahu sai cika sallarsa akan wannan abin da ya rinjaya din gare shi wa yusallim ya sallama thumma yasjudu lis-sahwi sannan ya sujada da gyaran sallah wa yusallim da kuma wato ainihin sallama mala yace misalu zalika ga misalin abinda yake nufi shakhsun yusalli dhuhr mutum ne yake yin sallah a zahar fa shakka bin raka'a sai ya kokwanto akan raka'a hal hiyar Saniya. shin wannan raka'a da yake ita ce raka'a ta biyu awi salisa ko ko ita ce raka'a ta uku lakin tarajjaha indahu annaha salisa amma ya furin ja da cewar wannan raka'a ta uku ce ya yi kokwantar ta biyu ce ko ta uku amma zuciyarsa ta furin ja masa da cewar wannan raka'a fa ta uku ce ba ta biyu ba ce fa innahu yaj'aluha salisa malai ce to a nan wannan kokwantar zai mai da shi cire ko ya yi raka a turu ya karfafi wannan abin da yake da ƙarfi a zuciyar ta fa ya ce ba da ha bi raka sai kawai ya zo da wata raka a bayan wannan duk wa yusallim ya sallama bayan ya yi tahiyarsa ta ƙarshe Tun mai yasudu lissahu sannan sai ya sujudu biyu na gyaran kuskuren da i da mantuwar da ya cikin sallah wa yusallim ya sallama in yi haka sallar ta yi dalilu zalika malai ce hujjar da ta aka faɗa haka ma tabbata fi sahihain wa ghairihima hadisin da ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim da wasu su min hadisi abdullahi ibn mas'ud wanda aka karbo daga sahabu annabi abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala yace hakika annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace idan shakka a kun fi salati idan ɗayan ku yi kokonto a sallarsa falyataharra sawaba falyataharra sawaba to ya kintaci daidai ya nufi abin da ya fi ganin shi ne daidai falyutimma alaihi ya cika ta sallarsa a kai ثم ليسلم sannan ya sallama ثم يسجد سجدتين sannan ya غدا guda biyu na mantuwar da لفظ البخاري wannan shine lafazin hadisin bukhari cewar da manzo ifal ya taharra sawa ya nufi abin da yake ga shine daidai ma'ana irin jayar da abin da zuciyar ta furin jayar masa sau da haka wannan shine hali na farko na kokon ka yi kokonto amma zuciyarka tafi karfafar bangare ɗaya na kokwantar nan to za ka gini a kan wannan abin da zuciyarka tafi karfafa sai ka ƙara karfafar ta a aikace kuma in ka idan da sallar ka sai ka yi sujjadu guda biyu na gyaran sallah kenan sujjada ta zama bayan sallah ko ku kafin bayan sallah kenan ta zama ba'adi kenan ana yin sujjada ba'adi don gyara ko kwantan da aka yi amma ya zama ana da rinjaye a kan bangare ɗaya na kokwanta to idan aka kammala sallar shine akan wannan abin da zuciya ta furin jaya kuma aka karfafe ta a aikace to bayan kammalawa sai a sujudu biyu na gyaran wannan sallar to ma da ce wannan shine hali na farko na kokwantar da mai sallah yake samun kansa a ya gama da bayanin ya faɗe shi ya ba da misali ya faɗi dalilin sannan sai ce alhalatu saniya hali na biyu Allah ya tarajjaha hu ahadul amrayni mutum ya kokwanto amma babu ɗaya cikin ɓangare biyu na kokwanton nasa da ya rinjaya gare shi fa ya amalu biliyakin to a nan kawai sai ya aiki da abin da shi ne tabbas wahuwan huwa shi ne mafi karanci inda yana kokwanto tsakanin da yawa da kaɗan to karancin shi ne tabbas samuwar da yawan shi ake kokwanto a kansa to abin da zai kenan a nan ba magana ya tafi a kan abin da zuciyarsa ta rinjayar ba ne don nan ba ta rinjayar da komai ba ta kasa tantance wanne ne ku sai ya ɗauki mafi karanci shi ne tabbas ya gina a kai an fahimta ko ya ci gaba da cewa fa ya'malu bil yaqin sai ya aiki da abin da yake tabbas wa huwa al shine kadan fa yutimmu alayhi salatahu fa yutimma alayhi salatu sai ya cika sa sallarsa akan wa yasjudu lis sahwi yasjada wato gyaran wannan mantuwar da yi a sallar qabla an yusallima amma nan kafin ya sallama zai sujjada kuma ya sallar sannan ya sallama kenan idan kai ko kwanto a sallah baka iya rinjayar da bangare daya daga cikin bangare biyu na kokwantanka ba za ka ɗauki mafi karanci ka ɗora a kai kai watsi da mafi yawancin da kake kokwantan idan ka kai ƙarshen sallar kafin kai sallama za ka sujadu biyu ƙabaliya don su zama gyaran wannan kokwantan da ya same ka kai aiki da abin da yake tabbas mafi karanci an fahimci dai bayanin nan yace to wannan shine abin da ke sai ce misalu zalik ga misali da zai fito mana da haka sarri shakhsun yusalli al-asr mutum ne yake sallar la'asar fa shakka fi raka'ati sai ku kwanto a ɗaya daga cikin rakawo'in hal hiya thaniya aw thalitha shin wai a raka'a ta biyu yake yanzu ko ko ta uku ce walam yatarajjah indahu annaha thaniya amma zuciyarsa bai ta rinjayar masa cewar wannan raka ita ce ta biyu ba awis salisa kuma ba ta rinjayar masa ita ce ta uku ba fa innahu yaj'alu hasaniya kawai ya dauka a raka ta biyu iki kawai raka ta biyu fa ya tashahhad to sai ya tafi yayin sujadu biyun raka'a ya zama sai ke sami ah ni wannan ta biyu ce ne ko ta uku ce in ta uku ce ya miƙe ko in ta biyu ce ya zauna ya tafiya to ko ya zauna ya tafiya da ya kasa tantance ta biyu ce ko ta ɗaya ce eh ko ta uku ce kawai ɗauka ta biyu ce kawai zauna ya tafiya shi ne ce bai ta shahadu ta shahudul awwal bai ta shahadu sai ya tafiya a ta tashahudul ta hiyar farko wa ya ati ba da hobi raka'atai sai zo da wasu rako'in guda biyu cikon ta ko wa yasjudu da sahwi wa salli. sai yi sujada don mantuwar da i da kuma yi sallama ba jada ya zai yi ta kafin sallama ko bayan kafin sallama saboda ba tabbaci na bangaren da dalilu zalika yace to ga hujja komai a tafi da dalilin Mara rawahu muslim dalilin wannan fatawa hadisin da imam muslim ya rawaita an abi sa'id al-khudri daga sahabin annabi abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu Allah yadda da shi annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala yace hakika annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya ce idza shakka ahadukum fi salatihi idan dayan ku yi kokonto a sallarsa falam yadri kam sallah bai iya sanin raka'a nawa waye ba talatan am arba'a uku ce ko ko hudu ce shi na ta kwakwanta a hadisance da a akan uku da da hudu bal yatrahi shakka ba da abin da yake kokwantar a kansu ba ne alamar kana ya gini akan abin da ya sakankance ya faru ita ce raka nawa uku ita ce mafi karanci ɗauka kawai ita ce tabbas Wancan da yake tunanin ta hudun ce ta ce ƙari ita ce kukwantarsa isa matsala a kan kawai to yi watsi da ita ɗauka kawai yanzu ne zai yi ya riga ya yi ta uku ne, يسجد سجدتين قبل أن يسلم sannan ya yi sujudu guda biyu kafin ya sallame sallarsa don gyaran wannan kuskuren mantuwar da ya samu kansa a ciki ta kokwantan wannan a ta hudu fa’in in kana sallah khamsan inda ya sallar ya ƙare. sai zaman to duk da an ce ya ɗauki mafi abinda ya da shi ne tabbas sai zaman to wannan tabbas ɗin da ya a ashe ba shine ba daidan ba da ya ɗauke ta a uku ashe hudu ce ai an ce ɗauki abin da yake mafi ƙaranci ko ne tabbas bicin ni da watsi da abin da yake shine ƙarin shine ku kwantar da kuma su sai to duk da haka wannan tabbas din da ya ɗauka ashe ba ma ita ce tabbas din kuɗin ce ya yi ike da kan uku aka ce ɗau uku an fahimta ya ce to fa in kana sallah hamsa in idan an tarkata sallah ta sai zama biyar din yayi da lahu salatu wannan sujadin da ina gyaran sallar sai su cika ce masa sallar sai su zama sun tafi kamar kai ka ce raka a shida kowace da yan uwarta ke can biyu nan biyu nan biyu sun cike ce masa sallar dama dai ai sallar ita ta la'asar din ai mai bi bi bi bi ce cikakkiya ce ba mai wuturi ba ce ba mai mara ba ce to dai duk da haka sallar ta zama ta tafi a cika ba a mara ba wa in kana sallah itmaman in ko ya zama cewar ya cika sallarsa daidai wa daidai da aka ce yi jifa da ta hudun ya dauka uku ya kuma sai zama tabbas uku ce ya dace da tabbas din hakan ne uku ce an gane to ke ɗaya da zai ci ko ya zama ta cika masa sallarsa daidai wa daidai ko to in ya zama ya cika sallarsa ya yi raka hudu kana ta targiman lishaifani su wannan sujudin da aka guda biyu da nufin gyaran sallah bayan sallah ta riga ta cika an gane to sun zama wa shaidan turmutsa hanci a ƙasa da ciri ba mai ya so ilana lalata sallah a har sai a sami matsala to an ki ba za a samu ba an fahimta ko sai dai tafi da haushinsa ya so a ce ba ta cika ba kuma ta ci to na sujudin da aka yi zama wani ƙarin haushi bayan sallar ta cika gashi na yi abin da ko da gyara na gyara an fahimta ko shi ne abin da yake zamana ya ce wa min shakki har wa yana daga cikin misalan kokwanto a sallah idza ja ash shakku wal imam ratib idan mutum ya zo bin sallah a matsayinsa na mamu ita da limaminsa a halin yayi ruku hoyo innahu yukabbir ai dama abinda sunna ta koyar daga zuwa kabbara ce ta harama ko yace takbiratul ihram zai yi kabbara harama ta fara sallah wa huwa qa'imun mu'tadil ina a tsaye kyan ya da ma a tsaye ake yi to in yayi ta wa huwa qa'imun mu'tadil thumma yarfa sannan sai ya ruku shi ma dan ya riski limamin da ita ra'a a halin ruku wa hina idin la yaqulu min salati halati to shi da izo zai bulli limamin nan ba yadda ya iya ba zai iya kubuta daga ɗayan hali uku ba ya riga ya kabbara harama zai je riski liman a halin ruku al'ula hali na farko an yadda ya kana annahu a darakar imam ya samu tabbacin ya riski liman a ruku an yadda ya kana annahu a darakar imama fi ruku iko sami tabbacin ya riski limami a cikin sa kabla an yarfa aminu kafin liman din ya dabo daga ruku'u fa yakunu mudrikan lirraka sai zama ya samu wannan raka wa tasqutu anhu qira'atul fatiha sai zama karatun fatiha ta kare akan sa limamin sa ya dauke ba. to wannan zaka iya samun wannan tabbacin idan ya zama to kai kabbara harama kayi ruku'u har ka ji kayi tasbihan da ake yi limamin ka bai ce sami Allah ka ka samu tabbacin ka samu to wannan baka da matsala Fatiha ta tsaraya a kanka liman ya dauke maka ka ci bilis an gane ko sai ce akadiya ah, hali na biyu an yace ya kada annal imama rafa'a min ar-ruku'i qabla an yudrikahu fihi mutum ya zama yana da tabbacin cewar limaminsa ya dago daga ruku'u kafin ya riski ruku'u kafin ya riski limamin a halin ruku'u limamin ya riga ya dago fa ta kutu hurraka a ran raka a takubci na sai da su gama kabbara har maka Allahu akbar ka yi haka za ka tafsai ce sami Allahu liman hamid ka samu tabbacin baka samu ba an fahimta ko ita to akwai wannan wannan kawai sai ka ɗauka cewar ba kai a wannan raka'a inda ragowar raka'a a nan za ka samu jami in babu kuma ka dai shiga cikin sallah a tsara fada amma dai baka samu jami'i ba an fahimta ko sai ce a sadisa hali na uku an yi shuka mutum ya samu kansu cikin halin kokarto hal adraka al-imama biro ruku'i ko ya samu limamin nan a cikin ruku'u fa yakunu mudrikan raka sai zama ya samu raka aw anna al-imam rafa'a min ar-ruku'i ko ko a limamin nan ya riga ya dago daga ruku'u qabla an yudrika hutun kafin ma ya rike shi da kai kabbara harama har ka tafi ka sunkuya ba ka ga dagowarsa ba amma kana sa hannunka akan gwiwa na fara ruku sai ka ji sami Allahu liman hamida kace to ko ya yi jinkirin faɗa Allah Allahu liman hamida wasu sai da ya miƙe ma tukuna ban ba same shi a cikin rukun ba kenan ko ko kuma a'a yanzu da na kai hannuna sai na riga na sa hannuna tukuna faru tasbihin ya ɗago tun da yanzu na ji ya sami Allahu liman hamida wasu to zai sa ka cikin kokon ka samu ko baka samu an fahimta ko shine hali na uku da yake faɗa yake cewa aw anna al-imama rafa'a min ar-ruku'i qabla an yudriku ko ko a limamin ya riga ya dago daga ruku'u kafin ya riske shi fa fatatu raka'a a haka kenan sai zama raka'a ta kubce masa in ya riga ya dago kafin ya riske shi fa in tarajjaha indahu ahad al-amrayn to samun wannan raka'ar da samun ruku'un ta ne kubce wata da kubcewar ruku'un ta ne ko to ice to sai aiki da abinda irin jaya a gare shi tsakanin abubuwa biyun nan idan ya ɗauka ce to aiko ya samu rukun ne tunda da shi dai har ku ya idai na ganin wato liman bai gan shi a dage ba tunda dai har sai da ya sa hannunsa a goya ya ji sami Allah liman abu da ko ya samu ruku ya samu raka to in ya jaya da wannan ya aiki akan haka in kuma zuciyar ta ba ciwon kan an yi ma dai na dai ciwo yadda ya daɗe kafin daga gane tafi nan ya ci a ce ya ɗago kafin hannu na je gwiwa kuma sami Allah da mana da ɗin nan ni na ji ko tasbihi na ɗan na ɗaya ban kai ƙarshe ba ya faɗe ta kawai dai wannan raka ni na sallama to wanda irin jayar sai ya aiki da abin da irin in samu samu in rashin rashin an fahimta ko yawwa amina bi ma tarajja sai aiki da abin da ya rinja fa atamma alaihi salatu sai cika san sa akai wa sallama sallama summa sajada lisawi sannan ya sajada gyaran wannan wato mantuwar ko kuma ce kokwantar da ya same shi wa sallama ya sallama to in ya rinja yadda ya samu raka'a sakamakon samun ruku'u zai yi sujada ba ruwan sa da yin ta ko idan kuma yarin jihar da bai samu ba zai shi ma dai an fahimta ko sai dai kawai isama da raka da bai samu illa idza lam yafutu shay'un min as-salah sai dai in ba wani abu da ya kubce masa daga sallar fa innahu la sujuda alaihi hina idi to ba wata sujuda akan sa ba wata sujuda akan an fahimta shi nan ina daukar cewa idan an ce da sujada a kansa misali kenan saboda fatiha can da zai yi ko da bai samu ba ga wanda suke daukar lalle sai kai fatiha in ya samu ruku'u ya tabbata ya samu ruku'u to ya samu raka'a bai da matsala bai samu ba to ya rasa bai da wannan raka'a an fahimta ko to shine yake magana cewa illa idza lam yakuthu shay'un min as-salat sai in babu abin da ya kubce ba daga cikin sallah a raka'ar farko da aka samu wannan abu fa innahu la sujud alayhi ila to ba ma shi da wata sujada da zai an fahimta ku wa in lam yatarajja indahu ahad al-amrayn idan ba ɗaya daga cikin al'amuran guda biyu da yarin rinjaye gare shi amila bil yaqin to ya aiki da tabbas wa huwa anna ar-raka'ata fatat dauka ko raka'a nan ta kubce masa فيتم عليه صلاته salatahu sai صلاة أكي cika للسهو قبل أن يسلل إيضا تسجد دنجارا صلاة yi wato sujada dan gyaran sallar su sakamakon wato mantuwa kafin isallama sun mai wannan kada mu manta mala yana ginin bayaninsa akan mazhabar hambaliya domin suna kan mazhabar imamu ahmad bin hambal. akwai malaman da suke da fahimtar cewa in dai baka samu cikakken ruku ba sosai to kawai ka ɗauka ba kai wannan raka'a ba saboda ai lallai yana buƙatar ka da karatun fatiha manzo ya ce babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba to kai baka samu cikakken ruku ba kawai fatiha ta kurce ba amma ka samu cikakken ruku to kana daga cikin wanda aka ce in ya samu ruku tare da liman ya samu raka'a to wannan shine ginin akan abu wannan abu. amma dai dama abin da ke akwai in dai ka samu ruku'u kana da yakinin ka samu ai magana ta kare baka samu ba ko magana na ka a ce babu ita na ruwan kai na wata sujada an fahimta ko fa'ida ma da yace ga wata fa'ida ga wata karawa idan shakka fi salati idan mai sallah ya kwanto a sallarsa fa amila bil yaqin yayi aiki da tabbas abin da yake mafi karanci aw bi ma tarajjaha indahu ko kuma ya aiki da abin da ya rinjaya gare shi hasbar tafsiril mazkur daidai da yadda aka fayyace da ya gabata aka ambata to inda ya aiki da abin da ya rinjaya gare shi ko abin da yake shine tabbas mafi karanci sun mata bayyana lahu sannan sai daga baya kuma ya bayyana gare shi anna ma fa'alahu cewar abin da ya aikata mutsabiqul lil waqi'i yayi daidai da abin da yake tabbas a aikace wa annahu la ziyarata fi lati cewar babu wata ƙari ba wani ƙari da ya asallarsa wala na ƙasa babu wani wato tawaya a cikin sallarsa ta ƙasa an husu da sawi kawai ta sujada mantuwa ta sare a kansa ba shi ba yi a yi ce da mutum na raka a biyu ike ciki ko ta uku amma zuciyarsa ta furin jaya masa da cewa ta biyu ce kuma sai aka yi dace dama ta biyun ce an fahimta to a dama an ce in yarin jayar sujudarsa a ina zai ta a kafin ko bayan bayan ko tunda ya samu rinjayarwa cewa ga inda ya fi jin ƙarfi to da irin jihar din sai da ya ce assalamu alaikum sai ke cewa ai ku sallar nan ni dai zuciya ta ta bani hudu ce wani na kusa da ya ce ai hudu kai tare maka fara tare maka kare ni ma hudu ne. to lafiya nan, su jira manta zaman an fahimta ya ce to shi ne abin da ke in ya iya tuna cewar abin da daidai ne da abin da yake a aikace da abin da ya rija a ransa to kan ma ya wata sujjada shaidan ya je ƙarar jin haushin su an fahimta ku alal mashhuri min al madhabi ita wannan shine abin da yake mashhuri a mazhaba li zawali mujibis sujudi saboda abin da zai jawo su sujjada ya kau wa huwa shakku shine kokon nan wa ila la yasqutu anhu wasu malaman suka ce sam wannan sujada da ake ta gyaran sallah ba za ta sare a kansa tun da ya samu kokwanton a cikin sallah an fahimta ko li yurajima bihi shaytan zai yi dan ya wato turmutsa hancin shaytan a ƙasa dan ya jiyar da shaytan haushi da kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda manzo ila da mace Allah tabbata gare shi ya ce wa in kana sallah itmama idan ya daga ya yi sallarsa daidai ta cika kana targimar li shaytan wannan sujudin sun zama turmutsa hancin shaytan a kasa wa annahu adda juz'an min salatihi shakkan kuma ya tabbata cewa da ya fara da wani ya afkar da wani abu na sallar sa ina mai cikin halin kokon ai ba daidai yake da wanda bai to ba a sallar an fahimta shakkan fi ya yi to a cikin wato ibadar sallar ina ada'i lokacin da yake bada ibadar sallar wa hadha huwa raju ce wannan na karshen ya fi inganci shi ne raji in dai an samu kokwanton ko da ba samu tabbacin cewa sallar ka ide wale da kai kai wannan su sujudin gyaran sallar dan shi ya tafi da haushin cewa bayan sallar ta ci kamar har jira aka yi in ma da kuskuren an gyara kenan an fahimta ko to wannan shine ya furin jaya sai ce misalu zalika ga misalin haka shaksun yusalli mutum ne yake cikin sallah fa shakka fi raka'ati a hiya saniya am salisa sai ku kwanto a raka'a da yake shin ita ce raka'a ta biyu ko kuwa raka'a ta uku ce walam yatarajja indahu ahadu amrayn ahadul amrayn amma ɗaya daga cikin abubuwa biyun na raka ta biyu ce ko ta uku bai rinjaya gare shi ba inda ya fi ƙarfi faja ala hasaniya sai mai da ita kowa biyun ce an ce aiki da mafi karanci shine tabbas sai ya aiki da haka wa tamma alaiha salatu sai cika sallarsa ثم تبين له sannan sai ya bayyana gare shi annaha hiya wannan da ya ɗauka ta biyu dama ita ce ta biyu fil a aikace a fili a zahirin abin da ya faru fala sujuda alaihi alal mashhur bisa abin da ya shahara a mazhaba ba zai yi wata sujjada ta gyaran sallah tunda dai sallah ya yi ta'lil min al mazhab min mu mazhaban hanbaliya wa alaihi sujud qabla salami alal qawl sani amma a magana ta biyu ta malamai zai yi wato anin zai gyaran sallah kafin ya sallama inda an yi samu rinjaye wani bangare ba kawai an ce ya aiki da abin da yake tabbas Allah zai rajjaha na wuce malam ce wanda shi ne muka rinjaye a magana da muka faɗa Ya yi wannan sirrin gyaran sallah tunda dai kokwatan ya faru da shi kokwatan ake so a magance ba daidai yake da wanda ya sallasa ba wannan kokwantan shi sa aka ce shi zai yi wannan da ba an fahimci wannan to kuma na ya kamata mu ta dan ba masu murka gwama wani abin da wani za a shiga sujudu sahwi alal ma'mum sujjadar mantuwa akan mamu kana bin liman sallah kuma abin sujjadar mantuwa ba da za a yi ko ba za a yi liman ya dauke ko bai dauke ba an fahimta ku yawwa to wannan matsala ita ma zama kai yanzu za mu shiga kuma mu yi ta gaban ita wannan kuma ne wa yan uwa albishir an turo da littafin nabiyar rahama samfur daga misira cewa ina nan tafiya ma an sako shi a cikin jirgi amma na zo wannan kwafi ɗayan da aka turo da ido ya fi wancan tudu kuma an sake masa bugu lafiya da wata barakan Allah. wannan yake cewa shin koyaushe ake yin shafa a hufi shin koyaushe ake yin shafar hufi domin na ga wani kullum in ya sa safa da sau ciki kawai sai ya shafi ƙasan safar ya je ya yi sallah menene sharuɗan yin haka to na farko ita shafa akan huffi ko safa ko takalmi abinda da yake sunna ana yi ne akan saman ba a ƙasan ba wannan sa ma sai na ali Allah ya ji da rahama kuma wato rahamshe shi yadda da shi yake cewa da addini dan ra'ayi ne da sai ce shi na ga a shafi kasan huffi inda ake takawa shi yafi akan a ce a shafi samansa to amma tunda addini ba ra'ayi bane wahayi ne abin da yazo daga Allah manzo i bayani shi ake aiki da shi to ba yadda muka iya in mun ta shafa ta da mu shafi saman hubbi ko safa ko tafi saboda haka wannan shafar da yake na ƙasa ya saba da abin da yake sunna saboda haka shafarsa ba ta da yadda wanda ya koyar da safa shafa ya ce a yi shafa batun kuma cewar shin koyaushe ake yin shafar ɗin dai buƙatar ya sa safar ta taso ya sa ko kuma huffin ko kuma takalmin ya samu kansa zai maimaita alola bayan ya riga ya sa kafasa cikin da tsarkinsa ya riga ya gama alola tsaf isa wata alola ta tashi zai yi to ina da dama na tsawon wato salloli guda hudu bayan wacce ta farko ta asuba isa ma'ana dai sallolin biyar din nan na rana yini da ranar kana da ita in kana mazuni a gari inda za ka yi sallar asuba sai ka wato ainihin yi alwalar ka saka kaga wannan ta asabar da da kalwalar karkam ka kai karshe sannan ne kasa amma su safar ko kuma hukun ya zama ka shigar da kafafunka cikin halin ka gama alwala in za ka yi alwala hudu za su biyo baya a zahar la'asar magarba isha kana da damar in ka gama ka zo wankin kafa mai ka wanke sai kai kai shafa kan sama ya halatta kana da wannan salloli biyar idan haka ta faru da kai kana so ka yi a gobe kuma in gari ya waye to ba yadda ka iya sai ka cire ka kuma yin wata alwala sannan ka mayar ka iya yi saɓanin matafi shi an ba shi damar dare uku da yini uku zai iya kwana uku yana ne in dai bai sami kansa a halin janaba da zai buƙaci ya wanka ba an fahimta shi shine abin da ke saboda haka in dai yana nan a mazauni kuma ya sa safar yake da buƙatar zai yi to in dai ita kwana cikakke yake so zai kuma dora bai isa ba sai ya cire ya yi alwala ya sa sannan zai iya dora an fahimta ku saɓanin mutum na in ya cire kaga kenan yana nuna cewar bai da bukatar in shafa'a in alwala ta taso sai alwala su dama in yana ji kafin ya mayar a in ka ma cire ka mayar in dai sanda ka cire da alwala ka tana nan wacce kai ka sa sun bata lalace ba ba wani matsala ba a yadda kai shafa bane ba ka sa safar ko kuma hukun ka riga ka gama alwala ba amma in dai alwalar da kai kasa din ko da ka cire su tana nan ba lalacewa ta ba kamar lafiya da kana damar shafa. Eh. wasu da sai da muka gama karatun tambayoyi suke tuttuɓo tambayoyi ka gama karanta ba zai zama wanda yake cewa karatun fatiha da sura a wajen mamu farilla ne a sallar da ake a ɓoye tilas dole sai ya yi wannan fatiha da sura tunda liman jigumi yake ba tun abin da yake faɗa yake ba shi ma kuma jigumi da shi mai na karatunsa don dai karatun ne a ɓoye ba wanda zai ji ba ne to shi ma dole sai ya yi koko ba dole sai ya yi to malamai akan abin da ya shafi karatun sallar mamu da yake bin limani akwai hadisi da ke cewa wanda yake da limani karatun limaminsa karatu ne a gare shi wani hadisi bai ce sai in karatun sallar a ɓoye ne ko a fili ba wanda yake da limami karatun sallan sa karatu ne gare shi sallan nan karatunta a fili ne ko ko a ɓoye hadisin bai ware ba in ka zo ka ce ka ware aina nufin in a fili ne amma a ɓoye ne ba haka ba ne to kai da za a nemi ka zo da dalilin ba an fahimta ko saboda haka amma malamai suna magana cewa ɗabi'a ce ta ɗabi'a ce ta ɗan adam in dai zai yi jugum to ba zai rasa kansa a samun wasu tunane-tunane ba sai aka ci turan kaɗi shaidan yi amfani da wannan dama idan limamin kai yana karatu a goye kai kada kada shaidan iri ribaci wannan jugum ɗin da kai isa ka cikin kokwanto isa wato ka cin moriyar sallar ba kai dai ko ka zama a raka ba ka san ina aka tsaya bai na za a tashi ba dan da liman ba ka fahimta ko ai sujada ko ka ai sujada kai baka sani ba an fahimta ko to sai kai karatun wannan zai dauke maka hankali daga yiwuwar shedan inauta da kai wani guri sai zama kana cikin sallar karatun zai ba wani shi abin amma ba za a ce farilla ne tilas dole irin na wanda yake mamu eh, wanda yake kai shi shi kadai yake sallah ko kuma yake limami ba an fahimta ko saboda ka an so ka yi wannan karatu dan ita maka da wannan hali da zai iya zama shi dan ya ribace ka amma ce wanda za ka yi sallar ka bi limaminka ba kai wani tunanin shaidan da zai ɗauki ma hankali ba amma saboda jin cewar kana limami sai ba kai karatun ba sallar ka ta yi ba mai cewa ba ce ba an fahimta ku saboda ba daidai kake da mai yin sallah shi shi kaɗai ba kuma kai ne limami ba kuma limaminka ya yi fatan nan ya yi sura an fahimta ku inda ma mu isha banban da mai sallah shi shi kaɗai da kuma a matsayin karar limami akwai abubuwa da dama da shari'a take sarera masa tunda yanzu muka gama bayanin ma cewa in yazo zo ya tarda limam ya riga ya ruku da fatihar da surar da tsayawar da ake musu duk ba ruwan su ko amma waye zai zo ya sallah haka shi shi kadai ya samu wannan ba babu waye yana limam zai haka bai fata bai sura bai sun kuya ce sallar ta yi babu amma shi ma mu yana da wannan dama an fahimta ko to irin wannan shine abubuwan da suke shi yasa ya zama da bambanci da har kuma ka zo kai yanzu ka fara kai bara harama magaruba ce shi kuma liman ya riga ya yi ɗaya ta wuce ko kaga taka ta karatun karatunta ya zama fatiha kawai kuma a boye to dama raka ta biyu ta magaruba fatiha ce kawai kuma karatunta a boye ne ai ba haka take ba ko amma biyayyar liman ta sa kai kasha an fahimta kaga yadda ya shafi mun da misalla shi shi kai ba za ka dama kai kadai ba ka ce koyi yau magarba fatiha za ka yi a raka a ta biyu kuma a ɓoye za ka an fahimta ko ba zai yiwu ba to haka kuma shi dai wanda yake bin liman zai iya samun kansa kamar yadda wannan wato muka ce ya sha a wannan wato karatun fatiha da ya tsinci kansa shi bai fata da sura ba kuma karatun a zama a ba a fili ba to kuma zai iya samun kansa wani lokaci ya zo ya bi liman a raka a ƙarshe bayan ya ɗago daga ruku'u har ko abin da samu sujjada biyu ko da zaman tahiyar ƙarshe kuma ya tashi zo ya raka hudunsa daidai wa daida har kuma ya musu tahiyar ƙarshe ba zai ce a tunda na yi ɗin ƙarfi da neman ta zo ta zama a ƙarshen nan ba ko ga da za ka yi sallar ka kai kaɗai ka fara da yin sujadu guda biyu ka yi zaman tahiya ka ce yanzu zan fara kuma raka'o'in aikin banza an fahimta ko amma saboda biyayyar neman sun ta kai ba wani matsala kuma har wa yau aka ce idan ka zo kana bin neman sai neman ya zama aka rashin sa'a yau ina cikin halin jin jiki amma ya iya fitowa sallar ya ga ba zai iya a tsaye ba sai ya zauna a zauna ka ce kai ma mai lafiyar lau zauna a zauna ku Har ɗauke ma tsaye saboda biyayya da zuna waɗannan abubuwan halaye da suke da mamu sun sha bamban da misalla shi kaɗai sun sha bamban da wanda yake limani to da haka to a wannan ma karatun fatiha da sura in kana bin liman karatunsa a ɓoye ne ko a fili in kai a san da yake a ɓoye yana da kyau wannan ana so ka yi kada shi ɗan yi ribaci wannan damar amma da za ka bi shi ba ka yi masallar ka tare amma a karatun kuma da ake yi a fili dama wannan magana mafi ƙarfi kan ma ka ce za ku ana so ka ji karatun sa in ya kuskure kai mai gyara ina buƙatar buɗe kai masa in ma ko ba ka ji karatun ka an bautar da kai da sauraron karatu in ka ci za ka karatu kuma ka saurare shi ma da alallahu li min qalbayni fi ba wani mutum mai zuciya guda biyu ina jin ka kuma ina na karatun kuma a tafa daidai an fahimta ko wannan kuma yake cewa mutum ne yake jin dugon danshi a jikinsa amma wani lokacin ba shi ba ne ma'ana ba danshin ba ne ko ya duba sai ga karkar ba idan ya duba sai ga babu wani danshi to waya zai idan baka ga danshi ba to ba ruwanka da danshi idan ka ga danshi to ka ɗauki danshin nan in kana tunanin cewa na fitsari ne ka yayyafa masa ruwa ka yi tsarkinka ka je ka ibada in ku ka riga ka yi tsarkinka ce dan da yake so da bai ko ka ɗauka danshin ɗigon tsarkin da kai ne ɗigo ya taɓa su ka ka kyale shi dan kada ya sa ka cikin matsala an fahimta ko malam tsakanin mala'ika da annabawa wa ya fi wani daraja kuma mutum zai iya fin mala'ika daraja mutum wanda ba annabi ba sun ji fatan bai shi ya ma zama da harkar sanda Allah subhanahu wa ta'ala ba yadda ba ya yi shi ya mala'iku ice ba sa saba masa in za ka kalli mala'iku a wannan sufar da Allah ya musu cewa ba sa saban Allah kwata-kwata abin da ya sa su shi suke yi ba sa yin abin da bai sa su ba in za ka yi musu kallon a dunkule abin da allah ya halicce su a kai ka kalli mutane a dunkule yadda ya su wani wani ya biyayya wani kuma ya guntsire to jinsin wala'iku sun fifici jinsin mutane ta kasance wasu masu yin abin da allah yake so ba sa saba masa waɗannan kuma ta kasance wasu akwai masu bin su akwai masu saba masa in ta wannan kallon za ka kalla to mala'iku sun fifici mutane an fahimta amma in za ka kallon allah iwaru wani bawa i zaɓe shi ya ɗora shi akan wani to akwai mutanen da suka fifici mala'iku kamar yadda tun halitta annabi adam da ishi sai ce da mala'iku ko mala'iku daga cikin aikin da na suke sa kuke yi ga wani ya same ku ku gai da wannan bawan Allah ta hanyar yi masa sujada in ji ne ni mai cewa a yi sujada ku masa kaga shi da aka ce a yi masa sujada don martabawa da darajanta saboda Allah ba shi ilimin abin da bai ba su ilimin sa ba ya faɗa abin da ba su iya faɗa ba yace to wanda yake da ilimi yana buƙatar martabawa da darajantawa in ji ne ku masa sujada don sara masa da jinjina masa akan abin da na san da shi ba sanar da ku ba kaga anan ya fifice su an fahimta ko kuma haka shi kansa manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama an je inda mafifici cikin mala'iku shine mala'ika Jibril ba sama da shi an je inda yace to nan aka yi min iyaka sauka lafiya a karasa wannan an fi shi an fahimta ko to da haka akwai waɗanda Allah ya fifita daga cikin mutane akan mala'iku amma za ka kallon jinsin mala'iku da ka kalli jinsin mutane babu haji a ai mai biyayya da misaba a ba ɗaya an fahimci bayani to wannan ne abin da ke akwai amma su tare irin wannan tambayoyi in ka gama sanin wannan to sai me sai mai wannan da muke shi ne in ka san shi ba sallar ka za ta samu matsala in ka sani ta samu gyara shi ya fi kamata ka mai da hankali a kan amma dai mun kare ka da wannan nan ka ce a yi amsa tambayar wani da ba annabi ba zai iya bin mala'ika daraja wannan kuma Allah ne masa mazo da ya ce da za ku ba Allah ku ji tsoronsa yake cewa da sahabbai suka ce mazan Allah in muna gurin ka sai tsoron Allah ya kama amma kowa ya koma gida aka dan shanta ki aka dan miƙe kafa kuma sai kuma a koma ba. sai ce da su ai da za ku rika zama irin yadda kuke a gurina ko da kun bar gurina za ku zama a irin wannan yanayi ku da mala'iku su rika yin hannu da kaga wanda aka hannu da shi a an yadda da shi aka sa mala'ika ya gaisa da kai saboda Allah ya da kai zai ce gaisa da to kuma na ya isa ka samu matsayin za ka fi shi a kallo wannan za a iya kasance amma ba ka da tabbas ɗin cewa dan sai hannu da kai ka fi shi an fahimta ko wa alaikum salam malam kamar da ake a eh kuma yana yi wannan na rana da ake yi da yi da shi mutumin da ya ana tsananin rana kuma in ya cire kafarsa ya cire takalminsa ya sa kafarsa da zai rika ɗage yana ajiye ɗaya saboda zafi kuma sallah yake za a cin kware shi ko a to me zana kuma ɗage da sama ɗaya na adada ala ga da, a ɗauka ce wannan ko dai ba lafiya ba ya tafi ko kuma me ke faruwa ita to zai iya barin takalminsa a kafarsa kawai isallarsa to dama abin da ke akwai a sunna manzo yake cewa wanda yake izo masallaci idan ɗayan ku ya zo masallaci kuma yana da nufin zai salla da takalmansa to ya ɗaga ƙasan takalman nasa ya duba idan akwai wata ƙazanta ya riga dirzawa a ƙasa har sai ƙasa ta tafiyar da wannan ƙazantar shine tsarkin takalminsa sannan yi sallata da takalminsa shi manzo dama ya sanya. ikan ce ku saba wa yahudawa ku rika yin sallah da takalman ku ko hukun ku domin su ba sa yi da takalmi ba sa yi da kofi to ya katsanci kanka a irin wannan yanayin ga zafin rana kuma ce to ai kuma dama shari'a ta baka zaka iya takalmin ce to bari in yi dace da yin sunna kuma ku bata daga zafin rana riba biyu ko sai kai kayan ka sallar ka tare matsala kawai ka tsinci kanka inda ba su da ido a karatu idan kana sallar takalmi a ɗago ka a cin waje shi ne kuma matsalar Allah ya samu da yau ɗin nan ma ko to kaga da yake haida ce kai ma ka dan bi ta karatun ba wannan kun eh da aka rasa yadda kake dan nan masha Allah tabaraka ta ai ba han gurbata za a yi ba sosai subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha